to gado ba don girman Allah gado dubu hudu kwana goma dubu arba'in idan dan tica ne fa renan nan kasa dubu arba'in ake bashi a wata to idan talaka ne fa in ya fita ya samo dubu dushi alhaji ne a ranar banda magani banda wasu abubuwa only gado kawai kun cinye wajen likitancin kun kai 'ya'yanku kun cinye asibitin kun kai 'ya'yanku da matanku inda ya kamata lafiyar da za ku bayar din ma kun sa kuɗi universitin kun sa kuɗi asibitin kun sa kuɗi any courses an sa kuɗi kuma an zo an ce dole in tana kai karatu kun ware makarantar ku daban makarantar talakawa daban kun dauki yaran ku kai su makaranta mai kyau na talaka kun bar shi a zaune ba malami sai masu ɗinkin hula da danna musu ashar yawanci titas na gamman haka ne ah, ah, wannan private school ka isa to hausa ba so kama yaro ko ba haka ba ne akwai makarantun da ana biya dubu saba'in ɗari biyu ana biya a nan garin a cikin barna jihar ba barna ba fa mmc amin dubu ɗari biyu me za a ba yaron naka ka cire shi ka kai shi can wannan wadata ce ka je ya yi karatun ya dawo ka nema mashi waje mai kyau kuma ka zo asibiti